كما قلنا في الخطبة الماضية في الأسبوع القادم في الأسبوع الماضي أن الذنوب هي التي تسبب كل العقوبات وكل الفساد وما إلى ذلك من أنواع الجدب والهلكات وما هي تصيب الناس من فقر وقهد وغلاء في الأسعار ودور في السلطان وتسليط للأعداء وفساد في الأموال إلا الذنوب والمعاصي وفقدان طعم الحياة والزلازل والفضيانات وأنواع الخسف وغيرها فأما عقوبة الناس بالفقر والقهط ونقص الثمرات بسبب ذنوبهم أيضا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وأما عقوبة الناس بفساد الأموال والأولاد فكما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وأما عقوبتهم بالفضيانات والخفت وغيرها قال الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من كففنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عباد الله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد ومن له معرفة يقول ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيواناته وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفاتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأقسام والطواعين دم طاعون والقهوط والجدوب وصلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يقول ابن القيم أمورا متتابعة تتلو بعضها بعضا فإن لم يتفق يقول ابن القيم عليه رحمة الله المتتابعة فإن لم يتفق علمك لهذا فاكتفي بقوله سبحانه وتعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ونزلت هذه الآية على أهوال العالم وطابق بين الواقع وبينها وأنت ترى كيف تهبط الآفات والعلل كل تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا وفسادا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم وما إلى ذلك من أنواع متاع حياتهم نعوذ بالله من هذه الأهوال كلها اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا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 yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode mar muna neman agajin Allah da taimakonsa da gudunmawarsa muna neman Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu da Allah madaukakin sarki ya shirye shi a shine cikakken shiryayye Allah matsokakin sarki ka shirye mu wanda ya bata ko ya kauce wa tafarkin Allah to babu mai keɓo shi sai Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka daga ka keɓo bayi gabaki ɗaya daga masifar da suke ci idan ba a manta ba satin da ya gabata mun fara hudu ba akan irin wannan irin masifu ne kan suke damun al'ummar musulmi a wannan a wannan ƙasa da ma wannan duniya da ma wannan zamunna da muke ciki saboda abin ya kamata duk mai hankali ya tsaya yi nazari cewa me ya jawo mana waɗannan ci baya komai mu ne a baya bayan kuma Allah ya tabbatar da mu ne a gaba komai mu ne muke samun matsala kowa na yin nasarori a cikin al'amuransa amma al'ummar musulmi tana samun tasgaro tana samun faduwa kowa na da fawa a duniya yana da ƙarfi na faɗa a ji da duk ƙarfi da ma'anar ƙarfi amma musulmi suna ƙara rauni ana ƙara turmishe su ana ƙara danne su ana ƙara hawa kansu haka Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari cewa haka za mu zauna wallahi wallahi ba haka Allah ya alkawari ba Allah bai alkawarin za a turmishe musulmi ba balma cewa ya yi ladina amanu wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim Allah ya ce nayi alƙawari wa masu imani musulmin kirki bayan Allah wallahi sai na ba su wannan ƙasa wannan duniya sun mallake ta kamar yadda musulmin farko suka mallake ta kamar sakhlafa alladina min qabli Allah ya ce kuma wallahi sai na tabbatar musu da wannan addini wanda Allah ya yarje musu su yi allazir tabalahum dinahum allazir tabalahum Allah ya ce sai na tabbatar musu da shi sannan ya sake cewa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma wallahi sai na canja musu daga ainihin wato tsoro da tashin hankali da firgici da bala'o'i da suke ciki amnan na mai da su amintattu wanda suke cikin nutsuwa da kwantar hankali da walwala da ci gaba da komai da dan adam ke bukata a rayuwar shi amma akwai sharadi sai Allah ya ce ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a ka'idar da za su kiyaye min wanda zan musu wannan a dalilin ta shine su bauta min kasa hada ni da kowa duk abin da na saka su to su yi abin da na hana su hannu to da wannan ne zan musu cika musu wannan alkawari to shikenan sai kuma muka ga wannan abin bai faru da mu ba yanzu laifin waye ne laifin mu ne shi dai Allah wa'ada Allah la yukhlifu Allahu mi'ad alƙawarin Allah Allah ya ce ba na saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad a wani guri Allah bai saba alƙawari lalle Allah bai saba alƙawari a wannan ayar ma da muka ja farkon ta cewa ya wa'adallah Allah ya yi alkawari cewa duk wanda suka bi shi to zai ba su dama a ƙasa a gari a jiharsu a gundumarsu a unguwarsu a ƙauyensu a ƙasarsu a duniyarsu gaba ɗaya me ya jawo waɗannan matsaloli suke faruwa da al'ummar musulmi shi ne maka kawo wasu ayoyi da suke nuna lallai idan muka yi wasu abubuwa to Allah shi kuma zai mana wasu abubuwa abubuwan nan da zamu yi wa Allah mara daɗi ne to shi ma Allah zai mayar mana da martani marar daɗi wani ga maganar Allah ya fuskanta ita ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma yana nufin mu ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida abinda ya same ka mai kyau mu muka baka inda Allah in ku ka ga mummuna ta same ka to kai ka jawo kanka mu dai abinda muka sani mun turo ka a matsayin manzo zuwa ga wannan al'umma Allah kuma ya isa ya zama shaida akan haka wa kafa billahi shahida kaga wannan magana ce aka fuskantar da ita zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma an tauna tsakuwa ne dan a bawa aya tsoro annabi dai bai saba wa Allah ba bai saba ba kuma ba zai taba sabawa ba ba zai kangarewa Allah bai kangare ba kuma ba zai taba kangarewa ba har ya koma ga Allah yana mai cikakkiya kuma kammalalliya kuma gamsakkiya da'a ga Allah subhanahu wata'ala har zuwa ranar da muke magana a yanzu to kaga maganar da wa ake da ni ake da kai ake da mu ake da su ake to in haka ne sai mu shiga taitayin mu mu gyara matsalolin mu sai mu ga Allah madaukakin sarki na sauraron mu na biya mana bukatu amma ba yadda za a yi yan iskan gari su zama su suke juya al'ummar musulmi wallahi ba zai taɓa yiwa ba Allah bai da wannan ba ba yadda za a yi mugaye azzalumai su zama su ne ga komai a hannunsu ku ba ku da komai ba ku isa ma ku yi magana ba kuma a ce lafiya kalau na rantse da Allah ba lafiya ba akwai matsala ba yadda za a yi kangararru fantsararru waɗanda suka kai makura wajen zalunci da ɓarna, da duk wani nau'in zunubi suna aikata shi amma a ce ragamar komai tana hannunsu duk abin da kuke tinkaho da yanzu ya koma hannunsu kuma a ce kuɗin nan kuna bin Allah ne Allah ya muku haka wallahi wallahi haka ba za ta taɓa yiwuwa ba Allah bai yi alƙawarin haka ba kalli rayuwar duniya kalli musulmin duniya yadda suke fama da yadda suke shiga tashin hankali da matsaloli me yake jawo mana wannan abubuwa ya kamata mu koma mai nazari ya kamata ka tsaya kai da kanka ka binciki kanka wata irin alaka ne tsakaninka da Allah wata irin alaka ne tsakaninka da al'umma wata irin alaka ne tsakaninka da gidanka da matanka da ƴaƴanka wata alaka ne tsakaninka da office mai gidanka da yake ka amana wata irin kai kuma riko kai masa yadda ya cika ma amana haka ka cika mar amana yaranka da kake tunkaho da hitowa yaranka ne shin yadda ya rike maka amana a matsayinsa na yaronka haka ka rike mar amana a matsayinka na mai gida ayyukan sabo da ayyukan zunubai da shirka muna zake masa ko mun bari duk wata harka yanzu gani ake ma idan baka yi shirka ba ba za ka yi nasara ba in baka je gidan bokaye ba in baka naman jirajirai ba in ba a yi maka ragada da na hanjin jinjiri ba ba za ka yi nasara ba haka suka faɗa haka suke cewa haka kuma suke yi barnar ta ɓaci al'amuran sun kai makura lamari ya dargaji shi ya sa muka kawo hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda abdullahi ɗan umar ya rawaito cewa kamsun izar tulitun na wa a'udhu billahi an kohunna abubuwa biyar in dai za ku aikata su annabi kafin ya faɗa yake Allah ka tsare al'ummata da aikata wannan yace lam tazhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashatihim sau wal awja'u alladhi aw allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw alfasha ba za ta yada cikin mutane ba kuma su dinga bayyana ta ƙarara. yau haukan social media kaga alfasha ƙarara, ƙarara wasu ma karantar da ita su ba wai ma aikatawa ba kaɗai. a'a suna darsawa fantararru irinsu a kan ya za su yi alfasha inna Allah la ya'muru bil fasha. qul inna Allah la ya'muru bil fasha. A 'ala Allah ma la ta'alamuna. ka ce musu Allah bai umarni da alfasha ba yanzu kuna yankar magana kuna faɗa kuna faɗanta ga Allah wanda Allah madaukakin sarki bai yadda da ita ba to manzo Allah ya ce in dai alfasha ta yaku to tututtuka he sun dame mu irin abubuwan da ba a taba tsammani ba zai faru na rashin lafiya a cikin al'umma su ya faru kalli iyayenmu da sun rayu ba su ma san suna wasu cututtukan ba abincinsu shine maganinsu Abinda da yan da suke ci yan zamani suka zo suka raina sai yanzu aka gano a hidin magungunan mutanen da yana cikin wannan abincin su zogale su rama su wane yau har fakijin zogale ake yi da rama ana fitar da su wasu kasashe ana kaiwa wasu garuruwa ana sayarwa a matsayin magani to su da shine abincin su ba komai bane ba ilimi suke da hiba ba karatu suka suka gano ba biyayyar da suka yi wa Allah ne sai Allah ya dora su kan wannan layin sai suka zauna lafiya shine kawai kuma wallahi ko yau ka ba Allah Allah madaukakin sarki sai ya dora ka akan layin da zaka rayu lafiya ka rayu lafiya a imaninka ka rayu lafiya a jikinka ka rayu lafiya a duk abin da ka sa a gaba to haka iyayenmu na da da kakanninmu suka yi rayuwa mai kyau tsakaninsu da Allah sai Allah ya dora su akan layukan da suka taimake su suka kubutar da rayuwarsu da imaninsu da mutuncinsu manzo Allah ya sake cewa haka nan kuma mutane ba za su rage mizani da abun awo ba fate sai an rike su ko an kama su da addini fari da ainihin wato rashin albarkar ƙasa da kuma tsananin rayuwa wa shiddatul mu'unat bainaku tsananin rayuwa abin dubu goma wallahi kai kwana goma kana shi ka solba ina rantsi da Allah ka gagara abin dubu hamsin ya taso ma ka rasa inda zaka sa kanka ka rasa waye zaka tinkara ya maka maganin dubu hamsin kuma ga masu dubu hamsin nan sun fi dubu hamsin a duniya kai a cikin wanda ma kake da su a cikin danginka da ƴan uwa da abokan arziki Allah ne kaɗai ya san adadin wanda suka mallaki dubu hamsin da za su ma maganinta amma wallahi sai ka yi kwana hamsin baka iya yayi wa kanka matsalar dubu hamsin ba shiddatul muna tsananin rayuwa da tsananin al'amura komai ya rikice. ka rasa ina za ka sa kanka saboda me saboda cutar mutane da ake ta hanyar tauya mutu da abin awu da sauransu tele zalunce ka abinci har komi ya salinte ka a gurin awon shinkafa da gishiri da magi duk kowa yana jira ka zo ya gama tsana tarkon shi yana jira ka shigo hannun shi ya ran da kai sai yadda Allah ya da kai haka muke rayuwa ko ba haka bane haka ne to wannan ke ga mana duk bala'in da muke ciki in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa azzalimin kansa ne mutane su kafa tamfurfi ta zagin shugabanni an tute mu an zalunce mu in makaniki ne shi ka bashi mashin din ka je gyaran dubu goma sai zo ya ce maka na dubu ashirin da biyar yayi ko ba haka bane abinda da ba canja bai ce maka an canja ya dauko ba wani tsoho wanda ya fi shekara biyu a hannunsa sai ya zo ai ka gani ai ka san shi ma an cire samfur ɗin wannan shine abin da muka cire muka canja kuma ƙarya yake wallahi wallahi ƙarya yake ka ba wa kafinta lissafi ya ƙara ma lissafi ka ba shi kuɗin bandir ɗin kwano goma ya siyo takwas ya buga ma waya ya ce ya kare ana bukatar sai ka karo biyu kuma ka biya kudin biyun ka ce masa ya ce katako tun ba za a yanka a yi maka kaza ya je ya rage adadin tumbobin ya siyo wasu daban ya zo ya ce maka ba su isa ba sai ka karo kuma dole ka kara ba yadda ba ka yi da idan ba aikin ka bane baka san lissafin ba shi ya sani yau an waye gari ma'aikata irin waɗannan ƙarana haɗa baki ma suke yi da masu sayan kaya a gurin su to alhaji fa ka san yana da wayowa ne na yi na yaban kuɗi na siyo kayan nan yaƙi yanzu ya ce sai dai mu je mu saya to yanzu kai idan ya zo ka ce masa kaza ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na rantse muku da Allah wannan abun da nake faɗa ni da ido na na ganshi ba wai wayanka shine ka ce mu je mu saya ba to wanda za a je sayin a gurinsa kafin ka daddi ya buga musu waya idan alaji gurinka ya zo to kaza za a yi kai wani in gurinka ya zo kaza za a yi kai wani kana zuwa kai kana gadara ka je ka sayi abu a bisa farahinsa ba matsala baka sani ba sai bayan kun tafi sai a yi lissafi sai a cire masa nasa sai a tura mara a kawo masu irin wannan ɗabi'ar su suke cewa ana cutar mu kai ba matuci ba ne mugu ko ka ɗauka cuta ƙarama ba ta da alaƙa da babba wala Allah iya matsayin da Allah ya baka kenan da Allah zai baka ƙasar kifar da mutane kai ma zaka yi yasa wallahi in muna son canji na gaskiya na rantse da Allah da ya busa mun numfashi sai mun canja daga kawunan mu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu haka Allah ya faɗa Allah bai canja mutane bala'i da tashin hankali da matsaloli sai sun canja wa kansu alakarsu da Allah da alakarsu da al'umma sannan Allah sai canja musu in ku Allah ya nufaci mutane da masifa ba wanda ya isa ya ta wallahi ta same su bai kamata mu dinga nazarruka game da waɗannan halayen namu ba bai kamata mu dinga tunani ba bai kamata mu dinga adjusting muna rage irin wannan barna muna tuba ga Allah dan Allah ya saurare mu ba wannan yana daga cikin halin da yau muka tsinci kanmu a ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai an ainihin wato sai an zirrabe su da fari da kuma tsananin ainihin wato rayuwa sannan manzo Allah ya ce wa dawrul sultani alaihim da kuma zaluncin shugabanni in dai za ku tutu bayi Allah ya ce sai na dauki shugabannin na dora akan ku yi kuka ba za su saurare ku ba ku yi kwarmato ba za su saurare ku ba ku musu wa'azi ba sa jin wa'azi ku musu nasiha ba sa jin nasiha ku ce an zalunce mu a banza ku ce ba haka ya kamata ba oho ku ce Allah ya muku rahama ba su dami ba ko ku haifai musu rahama ko ara masu Allah ya tsine muku albarka mhm, mhm, mhm, karin da ee da abin da ka faɗa a kansu bai dame su ba ka masa addu'a oho ko ka yi addu'a ko kar ka yi oho ka ce Allah ya tsine muku oho ko ka faɗa ko kar ka faɗa su dama sun riga da sun kwace kayansu daga gaban annabi Muhammadu Allah ne ya turo su dan su zama bala'i a kanku saboda halaye da ɗabi'u da yanayi na rashin gyara da rashin al'amura kuna gani irin yadda ake kashe bayi yanzu duk waɗannan waɗanda ake kashewar kuna ganin haka kawai zai tafi a banza Allah ba zai waiwaiti wannan abun ba muna magana da wani kwararre gogaggen mai ƙididdiga yace malam daga lokacin da aka sai an fara banditiri zuwa yanzu yace a iya abin da muka iya gano ganowa banda wanda bai bayyana ba iya wanda midiya tana iya faɗa cewa an kashe mutum kaza a guri kaza an kashe mutum kaza a guri kaza an kashe mutum kaza a guri kaza yace muna da lissafin sama da mutum miliyan biyu da dubu ɗari uku wanda aka kashe a wajen a cikin a arewacin Najeriya sama da miliyan biyu da dubu ɗari uku can ɗari can ɗari biyu can ɗari da hamsin can takwas can goma can sha biyar can arba'in can sittin yace haka ake ta kashe mutane malam kuma duk wanda ake kashe wannan har yanzu ba mutum ɗaya da gwamnatin tarayya ko ta jiha ta fito ta bayyana wa duniya wannan yana daga cikin masu kashe mutane ta harbe shi kwaya ɗaya babu kwaya ɗaya babu haka ake to wanda ya halittu waɗannan mutanen kuna ganin haka zai zuba mana ido ya bar mu ba wani abin da zai yi a kai wallahi wallahi in ma muka yi wannan tunanin to ina ga duk gaba ɗaya makaran hauka ne ya cije mu gaba ɗaya mu Allah ba zai bar wannan abun ba to idan na ce muku daga cikin abubuwan da suka jawo mana waɗannan matsaloli a halin yanzu muka shiga wannan tarko muka shiga wannan bala'i akwai waɗannan abubuwan da suka dinga faruwa a lokuta daban-daban wallahi kar ku yi mamaki yara babu tarbiyya kuna gani yanzu kana cikin tafiya kawai sai ka yanko kwana kaga wasu yara malam da sanduna da adduna suna yawo kawai akan titi kawai wajen ana bikin kaza ko dan wani dan siyasa na taro ko dan wani dan siyasa ya zo anguwa kaza ko zai je yankar katin jam'iyya ko zai je wata higanta kuna minal da'irina haka za a zo a tayarwa da mutane hankali la yukrimuna kariman wala yahabuna sharifa ba sa girmama mai girma ba sa ganin darajar mai daraja babu kuma waɗannan 'ya'ya mafi yawancin su fa ko in ce dukansu? su ba wai fa daga saman bakwai Allah ya jefo mana su ba kowa yana da uwa yana da uba in ma ba da waɗannan yana da baffanu da kawunai yana da dangi na kusa da na nesa wanda sun kai su taka masa burki to yanzu idan ma aka same ka kai ne kokarin takawa ƴaƴanka da waɗanda suke karkashin ka burki ne game da abubuwan shirme sai a ce ka cika tsanani ka cika ta da hankali ka cika matsala ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza wai mutane abin da suke so a bar mutane su rayu alhawa sawa kowa yi abin da ya ga dama hatta ƴaƴanka na cikinka akwai matakin da in an kai sai wata kungiya wai human rights ta ta zo ta ce wai ai ka takura musu a wata jiha ba sai na faɗi jihar ba akwai uban da yi wa ɗansa hukunci akan ya ƙi je makaranta yaro kawai ya ɗauki ƙarar uban ya kai masu ya kai shi kuma rayu cewa babansa yana so ya tauye mara haƙƙi yana da abin da yake gabansa ya matsa masa dole ya je makaranta akan haka har ya ke shi shi ne aka kira uban a kuma rayu da ya zo ya zauna gaban ciyaman ciyaman ya ce to ba ɗanka ne kawo ƙara ka da ke shi akan bai je makaranta ba yace gaskiya ne na da ke shi yace domin ni ma ubana ya da ke ni akan ban je makaranta ba kuma dukan da ya min ya min amfani yau gani ina da digiri guda uku ni dokta ne yace kai tiyaman level ɗinka na karatu a ina ne ta ni digiri ne dake da yace to ina ga ubanka bai dake ka akan karatu bane yes wani lokaci sai ka fita ajiya tukunna ka nuna mutane yadda al'amur yes yace masa babana da ke ni akan karatu kuma ya mun amfani duka yau digiri uku nake da shi yace amma ina so in tambayi chairman na human rights da Allah ne kake da shi kai a karatu yace digirin sa da yace to ina ga ubanka bai dake ka bane da babanka ya dake ka wala Allah da kai ma kana digiri uku yace to digiri uku nake so yayi ya haddace Qur'ani yayi kaza yasa na dake ki akwai wani jawabi bayan wannan chairman yayi shiru faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun karje ya dawo ya ba shi haƙuri ya ce ɗanka ku tafi kai yaro ka bi ubanka yace to shine zaman ka lafiya ta amma duk wanda zai shiga tsakanin da wannan yaron wai ya ce wai na zalunce ya yace na rantsi da Allah sai inda karshe na ya kare wannan a wata daga cikin jihohi ne ba zan faɗa ba saboda ba na so a san waye abin ya faru da shi to yau an waye gari wai 'ya'ya su suke kai iyayensu ƙara saboda sun ce musu kaza ba daidai ba ne kaza ne daidai wannan wani irin rayuwa ne muke ciki jama'a yanzu kuna ga a nan gefen masallacinmu nan aka samu gida na baɗala wani lokaci fa muna sallar juma'a a nan muna hudu ba na rantsi da Allah ƴan hizba da jami'an tsaro da suke zuwa mana nan suke cewa ake wucewa da ƴan mata a wannan gida muna fa sallah fa mu muna nan muna qala Allahu qala rasuluhu wasu kuma za su wuce da wasu a nan shi nan to yanzu alhamdulillah an rusa gidan Allah ya saka mai girma gwamna da ya rusa wannan gida to amma yanzu matsalar kuma da take faruwa yaran da suka samu wannan mummunar tarbiyyar muna da labarin yanzu sun zama kadaga a anguwar dama matsalar kafa gurin baɗala kenan a cikin anguwa ko an tashe shi to sai kun yi da gaske kafin ku tashi rashin tarbiyyar da aka yada mu yaran gurin yanzu sun zama gurin bala'i sun zama annoba suna tara mutane wata ran da rana su kwace wayoyinsu su gaggaura ma mari su karɓi wayarka su ɗuɗɗura wa iyayenka shar su yi gaba wannan fa duk shine abin da ke faruwa da mu kuma wai a haka so ake dole Allah ya jiyar mu daɗi ai ko babanka ne kullum ya kira ka ya fata ka abu saba marka ki kullum ya taimakar ka yi kake yi kullum ya baka shawara baka ɗauka ina ga wataran in ka zo ka ce baba aban kuɗin bread zai ce ka je ba zan bayar ba tunda baka da hankali wannan babanka ke balantana Allah da abin da ya faɗa mun saba da abin da ya hana mun ƙi hannu kuma sannan muna so sai ya mana farala sai ya mana ni'ima sai ya bamu abin da muke so sai ya zaunar da mu lafiya sai bukatun mu sun biya sai mun samu albarka ta ina la shakka dole iyaye su dawo kan tarbiyyar ƴaƴa su kuma kula da gidajensu su tsaya tsayin daka wajen ganin cewa al'ummar su da Allah ya bawa jagoranci sun ainihin wato dora su akan layi ku anfusakum ne wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ibn al-qayyim al-jawziya lokacin da ya kawo wannan hadisi da muka gama karanta ko da yake ba ma gama karanta shi ba amma mun tsallake saboda lokaci ya faɗa a cikin zadul ma'ad mujalladi na uku shafi na 362 yace wa mallahu ma'rifatan bi ahwalil alam wanda dai ya tsaya ya lura da yanayin yadda duniya take gudana da yadda al'amuran duniya suke faruwa wa mabda'ihi da yadda duniya ta fara ya arifu ibn al-qayyim yace wallahi mutum zai fahimci cewa anna jami'al fasadi gaba ɗaya barna suke faruwa a doron ƙasa da matsaloli da damuwoyi fi jawwihi wa nabatihi wa hayawanatihi wa ahwali ahlihi a cikin sararin samaniya da filin duniya da abin da ya shafi na kasu game da 'ya'yan itatuwa da kuma ainihin wato kayan marmari da dabbobi da yanayin ya halayen mutane da ya canza al'amura suka rikice ya ce yace da da khalqihi bi asbabin da kudusan ya faru ne saboda wasu abubuwa da suka haifar da faruwarsa Ya ce kuma walam tazal a'malu bani adam ayyukan dan adam ba su gushe ba wa mukhalafatuhum rusuli da kuma yadda suke saba wa manzanninsu da annabawansu tuhdisu lahum min al-fasad al wal khas wannan sabawa tana jawo musu matsaloli na ɗaiɗaiku da kuma waɗanda suke na 'yar gaba ɗaya wata ran matsala Allah sai ware ka kai kaɗai jarrabe ka da masifa ka dinga ganin kamar kowa ba shi da matsala kai kaɗai ne mai matsala wata ran kuma Allah ta hijjefo matsala sai jefo ta 'yar gaba ɗaya ai ta fama Allah ya tafi wani kangararri ya dinga gara ku kuma ba yadda za ku yi wallahi wata kuma kai za a ware kowa yana cikin walwala amma kai kana cikin damuwa inji ibnul qayyim yace wata za a jarra mutane da masifa khas wata kuma am ma yajlibu alaihim min al'alami wanda wannan masifu suna tabbabar musu da radadi da zafi wal amrad da kuma ainihin wato tuttuka wal aqsam da rahin lafiya wat tawa'i da kuma annobobi ana cikin yanzu shekaran zai nake ji wai corona tana nema ta dawo Najeriya ce kuma a haka yanzu ma muna cikin wata corona wani ya tare ni yace malam naji an ce an bude mashigar Hormuz amma har yanzu mai bai sako ba ce ai mu dama Najeriya a cikin mashigar Hormuz muke an jima da rufe mana mashigar Hormuz <laughs> Allah ka bude mana mashigar Hormuz nace ai kai kai da wa Allah da har ka gane ma mashigar Hormuz a rufe take ai dan Najeriya ya jima da gane cewa mashigar Hormuz a rufe take yanzu bude ta da ake abin da ya sa kai baka ta ta butu ba shine kai dama can kafin a rufe ma dama a rufe take Allah ya sauwaje dan haka da annobobi da kuma abin da ya shafi jarabawoyi da matsaloli wa salbi barakatil ardi da kuma kwashe albarkar kasa malam sai kaga kuɗi a aljihunka dubu ɗari biyu in ka je ka sayi abu kwaya hudu ya kare kuɗin ka dawo kuma kana neman karin wata saboda matsalar bata kare ba sai ka kashe naira dubu ɗari biyar a gona ka ɗebo amfanin dubu ɗari da hamsin mu da ke muna noman mun san matsalolin dubu ɗari biyar za ka kashe ka kwaso amfanin dubu ɗari da hamsin amma da kaɗan najeriya na da imani da allah ba ta masu ya koma gonar da haka da haka har ranar da allah zai fitar da shi wasu masifu da yawa wasu ne suka jawo wasu ta iya yiwa wanda ya je kashe dubu ɗari biyar ya samu amfani dubu ɗari da hamsin wallahi ta iya yiwa baya wa Allah laifin da Allah zai mara wannan jarabawa wasu ne suke aikata wa Allah laifi sai Allah ya jarrabi wannan bawan da laifinsu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa dama Allah ya ce ku taka tsantsan da bala'i in ya fado ba wanda suka jangwalo ki kadai ke shafa ba har wanda ba ruwansu Ya sa Allah maɗaukacin sarki da ya tashi tilina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam lidhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatana'una an munkarin fa'alu hanawa ma game da munkari in ba yi. Allah ya ce wallahi ba da ku da wanda ba sa laifin na tahir gunsu ma ku zan yi gaba ɗaya. da aka yi ce za a kwashe albarkar ƙasar da albarkar amfani da sauransu wa simariha wa nabatiha wa salbi manafi'iha a ɗebe duk amfanin sai ka zo ka ci masara malam saboda yadda al'amura suka lalace sai ka zo ka ci masara ka ji ba gardin masara ka ci gero ba gardin gero, ka ci shinkafa yadda ka san kana cin dusa malam a yanka ma kaza a dafa ma a yi komai in ban da zaƙin magin naman kan ba zaƙi iyayenmu a da duk kayan waɗannan hada-hadan abinci masu san da shi ba kawai gishiri ne sai su saka masa ɗar magi dan kaji shi kenan amma aka yi maka miya ko aka tafa ma kaza sai ka rasa ina zaka sa kanka amma ina yanzu duk kayan hada hada saka ka zo ka ji kana cin kamar dusa kake me yasa Allah ya kwashe albarkar abun da zakin abun da ɗanɗano? ibnul qayyim yana magana game da ciyadda dabba haramu yace na rantsi da Allah ko saniya ce aka ciyar da ita da haramu yace idan aka yanka ta aka zo ana ci sai an ji zakin naman ta ya bambanta saboda ba a ciyar da ita ta hanyar da Allah ya yi ba an saba wa Allah wajen ciyar da ita balantana ɗan adam ya yi abin da bai dace dabba wannan sai tasirin bala'i ya bayyana akan ta inji ibnul qayyim Allah ka hada mu da shi aljanna wannan shine wasu mari hawa na bata wa salma naziha aw nuqsaniha umuran mutatabi'a yace kuma wallahi ba wai tsaya za a yi ba za a yi tabi ne abubuwan za su yi tabi biyuwa wannan na wucewa wannan yazo wannan na wucewa wannan yazo tatlu ko yatlu ba'daha ba'da Shashinsa sa na bin shashi yace fa in lam yastasi ilmuka bi hadha faktabi bi qawlihi subhanahu wa ta'ala fi suratul rum yace idan ilimin ka bai gano duk abin da nake faɗa ba inji ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad yace to ka takaitu akan faɗin Allah a cikin suratul rum da yake zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nasi yuzikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un barna da bala'i da tashin hankali ya bayyana a doran kasa me ya dawo Allah ya ce bi ma kasabar aidin na. saboda mutane abin da suke aikata mu ya sa na kawo duk waɗannan masifun na baza su a duniya in ji Allah ba in ji ni ba ba ibul qayyim ba Allah da kansa yake faɗa cikin suratul ruh aya ta 41 zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas fi tilizikahum ba'd alladhi amil saboda in dandana musu mugunyar abin da hannayen suka jawo musu la'allahum yarji'una ka duba Allah da tausayi yace wai me yiwuwa in suka gane laifi suka yi mun nake musu waɗannan masifun to ta iya yiwa su dawo gare ni kuma sai in yaye musu wato ba tsantsar mugunta ce da tsantsar a cutar da mu bane Allah ya jarrabe mu da waɗannan na farko mu muka jawo kanmu na biyu punishment ne Allah yake mana ta yadda idan mun gyara zai cire punishment din kuma ya baza mana alheri Allah ka ba mu ikon gyarawa ya Allah Allah ka ba mu ikon gyarawa ya Allah Allah ka ganar da mu ya Allah Allah ka shiri al'ummar mu ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wuta naman jikin mu abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah shi tara mu cikin ladan wannan hudu ba wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku ina addu'a Allah ya ce mana Allah ka rigimace mu ka sa mu aljanna ka kade mana masifa ka kade mana tsautsayi da asara ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wuta naman jikin mu ka shiri ƴaƴan mu ka shiri matanmu ka sawa ƴaƴanmu da matanmu albarka ya Allah ka sawa gidajenmu da dukiyoyinmu albarka ka sawa gangan jikinmu da lafiyar mu albarka ka sawa iliminmu albarka ka sawa rayuwarmu albarka ka sawa harkokinmu albarka ka sa rayuwarmu nan ta zamanto a bar koyi duniya da lahira ya Allah daga ƙarshe a kiyama ka saka mu a cikin aljanna ka zaunar da mu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka shirye da mu ka dora wannan kasa akan turba mai kyau wanda za ta amfani ta ta amfani al'ummata. Allah ka dawo ka dawo mana da walwala da kwanciyar hankali da jin daɗi a wannan ƙasa Allah maɗaukakin sarki ka kawar mana da mugaye da azzalumai da wanda suka sa mu a gaba na cutar da mu da kuma azabtar da mu subhanahu wata'ala ka ainihin wato kwato mu a hannayensu Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu kwamanda zai sanarwa amma ina mai sanarwa da kaina cewa Zan lahadi in Allah da a cikin wannan masallaci karfe goma muna da gagarumar sauka na alkur'ani mai girma na ɗalibanmu kusan akalla mutum goma sha ɗaya da suka haddasa alkur'ani wanda za mu bikin saukarsu da walimarsu muna gayyatar kowa da kowa duk wanda Allah ya ba ikon zuwa muna addu'a Allah ya sa ƙur'ani ya cece mu hidimar da muke wa al'umma da addini akan wannan littafi Allah ka sa ba a banza muke yi ba Allah ka sa ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna da ni da ku gabaki daya hada huwa ma indana billahi tawfiqi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum allah